bismillahirrahmanirrahim allahumma salli ala muhammad صل على محمد وعلى آل na الطيبين yan uwa masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namuna gaskiya dokin karfe wanda muke kawo muku shiri akan sanin ahlul baiti alaihi a cikin shi'a da sunna babban bakonmu a cikin wannan shiri kamar kullum shine malam mustapha muhammad yau ma ya zo wannan shiri domin ci gaba da bada da gudunmuwar shi da yake badawa kowane sati a cikin wannan shiri akramakallah barka da zuwa wannan fili alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu to ah, kafin mu ci gaba da shi wannan shiri din insha Allah ah, yan uwa za ku saurare mu kaɗan za mu je mu dawo domin ci gaba da shi wannan shiri din wilaya tv hasken jagoranci mai daɗin gani da saurari zuwa ga ilmantarwa tunatarwa da faɗakarwa barkanmu da sake dawowa cikin wannan shiri to kamar 'yan ah, uwayen da kuke biye da mu a satuttukan da suka gabata da kuma satin da ya gabata malam ya ɗauko mana maganganu masu mahimmanci akan a matsayi da kuma darajoji na su ahalbaita alaihimu malam kuma ya nuna mana yaya mutum zai ya san ahalbaita alaihimu salam hadde zuwa satin da ya gabata malam ya kawo mana hadisai waɗanda manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake a faɗar abubuwa waɗanda suka shafi ƙiyayya ga shi imam alaihi salam musamman ma a cikin littattafai na sunna to wanda suke da bibiye da mu insha Allah za su ci gaba da jin shi wannan shirye-shirye ba tare da na tsawaita muku ba insha Allah zan haɗa ku da shi malam domin ci gaba da jin shi wannan shiri din akan wakalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وصلى الله على نبي الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين رب شرع لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم مالا أنس كما يدى كوكي مغانا dangane da shi bahasan da muke ta kokarin fitarwa a tsawon waɗannan satuttuka ɗin dangane da abin da ya shafi hukunci da kuma sakamako da irin natija da wanda ya gaba da imam ali salam hmm. zai fuskanta duk da yake umuman muna magana ne kan ahli baitin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabi to amma duk da haka mun dauki mu fara ciccira bahasin wato mu fara da shi eh, imam ali mm. kafin mu yi intikali zuwa ga sayida zahra salamullahi alaiha eh, duk da haka kamar yadda su masu kallo suke ta kokarin nema cewa eh, su waye alibaiti da makamantansu mm-hmm. kamar yadda muka bukaci su yi mana uziri wanda muna kokarin mu sanar da mutane haƙi ɗin kafin mu fara Eh, bayani kan cewa suwani eh, wato haƙi kafin mu magana kan suwani ne ma abota haƙi din hmm. to tsawon lokaci muna ta magana kan shi eh, waɗannan al'amari hmm. da tabbatarwa to kuma har muka kawo kan ɗauka wasu mufradat hmm. wanda muka kawo a cikin wannan ruwayoyi masu tsawon gaske wanda muka ce za mu tabbatar da waɗannan kalmomi a cikin littattafan sunna tunda muna magana ne akan janibobin nan guda biyu wato al'amarin da ya shafi sunna da kuma al'amarin ruwayo wanda suke musharkai mhm. wanda suka samu a cikin littafin shi suka zo a littafin shi'a da kuma a littafai na sunna to wannan shine muke ta kokari wanda kusan sati biyu muna ta kokarin tabbatar da waɗannan hadisai wanda suka yi magana kan cewa wanda ya gaba da amirul mu'minin ga hukuncin shi mm. kuma da yawa mutane sai suke mal'ana suke ɗaukar cewa to menene ne kila muhimmanci waɗannan abin na ɗin ko kuma wani abu makamancin haka mm. wannan wani abu ne wanda yake eh, fi ma da dole za mu zo mu yi magana kan shi saboda ahlul baiti da suka zama ma suka fakun mu mutane hmm. ko aka yi kokari aka lullube hasken su eh, Allah subhanahu wataala shine bai yadda ba hmm. kan eh, sai an share wannan haske na gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma zaka ga saboda muhimmancin su akwai ah, wani abu wata isnadi ne wannan hmm. wato shi abin da yasa zan karo isnadin ne kawai zan karanto da wata abin da katsa ta ruwaya din mhm. eh, saboda mahimmancin mhm. su alibaiti wato ya kamata mutane su fahimta su gane mhm. a ta malaman sunna akwai wani abu wanda eh, yake da muhimmancin gaske a cikin wannan isnadi din in mun karanta za mu gani daga ahmad bin hanbal a cikin wanda littafi wanda mun sha kawo shi abin da fadailu ahlul bait eh, min kitabi fada'il sahaba wannan wata ruwaya ce yake cewa haddathana abi abi al-adil as-salih musa bin ja'far imam musa bin ja'far imam musa al-kazim kenan yake cewa qala musa sai shi imam musa yake cewa haddathani abi as-sadiq wato akwai dalilin da yasa zan karanta wannan isnadin haddathani abi as-sadiq ja'far bin muhammad imam sadiq kenan sai yake cewa haddathani abi abu ja'far baƙir al hmm. ilmin nabi ko baƙir al-ilm na abin da ya magana baƙir al-ilm yawa yake cewa shi kuma yake cewa ƙala abu ja'far abu ja'far ya ce haddathani abi hmm. ali bin al-husayn hmm. eh, sayyid al-abidin shi kuma yace haddathani abi sayyid shababi al-janna al-husayn shi kuma yace ni abi sayyidul arab hmm. ali ibn abi talib hmm. radwanullahi alaihim qala sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hmm. mal iman sai yake cewa qala ma'rifatu bil qalb wa iqraru bil lisan wa amalun bil arkan ba ina da shigul bane da shi wannan ruwaya din wato wannan isnadin ne kawai kawai Eh, mala ana sai shi eh, wannan abdullah dan ahmad bin hanbal yake cewa wa qala abu ali ƙala li ahmad bin hanbal mm-hmm. ahmad bin hanbal ya ce mashi mm-hmm. in qara'ata hadha al-isnad mm. ala majnunin mm. min jununihi mm. wa ma aibu hadha ah, Ya ce in qara'ata hadha isnad ala majnunin mhm. buri amin jununi mm. wannan isnadin kawai mm. wato sunayen a imma mm. kawai ka faɗe su ka faɗi sunayen a imma a kan mahaukaci da za a karanta wannan isnadin a kan mahaukaci ahmad bin hanbal yake ci wato da mahaukacin ya warke ya warke saboda daraja da kuma girma da daraja da girma na Allah subhanahu wata'ala da ya yake tajalli a cikin waɗannan bayan Allah hmm. isnadin kawai hmm. sunayensu hmm, sunayensu ya ce da za a karanta wannan isnadin akan majinuni mahaukaci ya ce da mahaukacin ya warke wato ba kaman kowane irin isnadi ba ne ba kuma kaman kowane irin sunaye ba ne babu ba haka ba ne to ina ga mutanen da suke iddia'in cewa tawassuli ko kamun kafa da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shirka ne to ba da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da ƴaƴan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka karanta sunayensu wannan isnadin da ya zo ɗaya bayan ɗaya daga wani zuwa wani daga wani zuwa wani daga babana na ji daga babana babana ya ji daga baban har zuwa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ahmad bin hanbal yake cewa da za a karanta wannan isnadin ga mahaukaci to da haukan shawarki kaga ba magana ake akan ya halasta ma ko bai halasta ba magana halasta ake hmm. ko ba ma ba ma aka yi zuwa ga kan manzan Allah ba tukunna ba wace irin shafa'a ta wuce wannan hmm. to kaji su hmm. kuma shi wannan hambalin hambalin na hambali shi ne ibn taymiya yake iddi'ai ko wahabiya suke iddiayin cewa akan makarantar shi take akan makarantar shi suke tafiya mala anas to eh, eh, muna muna nan dai a shi cikin wannan littafi abin da sa na kawo wannan isnadi don hada akalla mutane su gane cewa mm. wato a girin al'amuran ahalul baiti mm. azimun ne mm. azimun ne ce wadda take khatira jiddan mala anas tana da hadarin gaske ne tana da hadarin gaske shi yasa manzon Allah ya yi ta kokari ya nuna mutane gafa abin da zai samu al'umma hmm. ma damar suka saki al'amarin da yake na gaskiya hmm. wato su gidan ahal gidan manzan Allah gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka koma a hmm. cikin shi eh, wannan eh, eh, littafi mala anas na fada'il thaqalain wanda mun sha zuwa da shi waɗannan bayan Allah Eh, mala anas za mu ga abubuwa ga sunan birjik kansu wanda eh, wato mutane ya fakon mu mutane wanda har ya jaza mu mutane suke ɗaukar maƙiyan waɗannan mutanen mm. a matsayin wani unwani ko kuma a matsayin a matsayin wani ginshiki mm. ko kuma a matsayin wani turba mm. na biyayya waɗanda zai iya kai su shi ne suke ganin kamar mafita ne a wurinsu mm. ranar alkiyama duk da ko waɗannan mutanen sun iya ƙoƙarin gaba da zura'an ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mm. mm, wato ba gaba suke diba ba ba kuma muhimmancin waɗannan mutanen suke diba ba a'a kalla ba shi bane a gabansu abin da ke gabansu mala anas shine wane ne aka ɗaga wato abin ya zama eh, wani irin abu wanda ya koma wato kamar mulki mm. idan mutum yana da mulki malam anas mm. to zai zama kamar yanzu wannan wadiya din da muke ciki wannan mm. yanayin da muke ciki zaka ga mutum ya ji ya saci dukiya al'umma ta gwamnati ya sata ya sata ya ɗiba malam anas amma me zai faru mutane suna nan tare da shi mutane suna nan tare da shi kuma wannan mutumin ne na kirki duk wanda ya yadda da shi kuma halau shi ne na kirki ne na kirki amma da za ka zo ka saba ma wannan al'ummai mm. ko kuma wannan mutumin ka ce wancan mutumin barawo ne fa mm. haramun ce gaba ɗaya yake ci yake sha yake sutura mm. yake tufatar da zara'a shi yake shayar da zara'a shi baki ɗaya haram ne to da mutane za su jebe ka da kalma to ai da yake kaga yana da malamai a kusa da shi ai eh, saboda ni yana da malamai eh, za su yi amfani yanzu ba ga musibar da muke ciki ba mm. muna cikin bala'i mm. mutane na mutuwa da yunwa mm. mutane talauci yana kashe su amma me ke faruwa suna nan dai suna nan dai idan ka fito ka faɗi magana kan shi wannan wanda ya sa su cikin wannan halin saboda ba Allah subhanahu wa ta'ala sa su wani mutum ne ya zo gaba ɗaya tattara komai ya rike ya hana al'ummar ta motsa amma yanzu wasu suna amfani da ayoyin alkur'ani domin tabbatar da wancan mulkin wancan mutumin kuma akan abin da yake din wannan shine daidai yawa da nuna cewa shi wannan mutumin duk al'amarin da ake fuskanta daga Allah ne amma ga wata gwamnati ta gabaci wannan al'ummai mm. duk abin da za a yi sai a ce wancan gwamnati ita ce eh. amma yanzu da wani ya zo hmm. da yake al'umma ba su da adalci hmm. wani ya zo wanda suke ganin shi suke so hmm. to yanzu gaba ɗaya an tattara laifi an miƙa ba miƙa Allah Allah subhanahu wataala idan an ga wani abu mai dan kyau sai a ce kuma ai wane ne yawa sai a ce ai ba dan wane ba da har yanzu ana da matsala sai Allah ta'ala sai ba mutanen da kanukan su suke ta ansa azaba din madarata yanzu kwarai kwa amma har yanzu har yanzu masu hankali ne kawai ke fahimta mm. mala anas idan muka koma kan maganar mu ta ruwa yadda muke karanta kan gaba da amirul mu'mini wanda insha Allah azim shi wannan kalma din ta eh, bugu na ali gaba mm. da amirul mu'mini mm. eh, yau kila za mu kammala shi wannan insha Allah a sati na gaba sai mu kokarin mu dora akan wani wata kalma din insha Allah wannan eh, ruwaya din ta zo a cikin almanaqi Hmm. na khawarizmi suke ce hmm. mashi ko hmm, eh, to shi eh, a cikin eh, shafi na 68 mala hadisi da yake magana na 40 ya kawo wata ruwaya yake cewa an zaid bin ali an abihi an jaddihi an ali bin abi talib alaihi salam ya ce an nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala li ali wannan ruwaya yana magana shi khawarizm yana cewa hadisan an samo shi daga zaid ne dan ali shi wannan ya ce kuma daga baban shi shi kuma ya ce daga kakan shi shi kuma daga ali bin abi talib salam kaga kenan zai zama zaid dan danwa hmm. dan dan eh, imam zainul abidin hmm. ko yawa shi kuma ya ce daga baban shi shi kuma daga kakan shi sai ya ce daga ali dan abi talib yake cewa shi kuma imam ali daga manzon allah ya ansu mm-hmm. wato inda ruwayon alil baiti mm. da al'amarin alil baiti mm. yake da girman sha'ani mm. mafi yawan ruwayo in dai daga wurinsa ta hito to za a ga ɗaya ne yake na nakaltowa daga baban shi shi kuma ɗaya haka dai zuwa kaka zuwa a dangane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta fita ko ina yake cewa Eh, wannan ruwaya din tana magana kan sakamakon wanda ya gaba da imam ali mm. shine wutar jahannama mm-hmm. mal anas mm. in ji manzan allah allah sallallahu alaihi wasallam mm. eh, shi eh, nawil din da ya kawo ruwaya din ne yake cewa sakamakon wanda ya gaba da ali shine wutar jahannama mm-hmm. sai ya kawo ruwaya daga tsariƙa ta ahli sunna mm-hmm. shi ne sai kawo wannan ya kawo wannan littafi na manaqib na khawarizm yake cewa wannan zaid din ya anso daga babban shi shi kuma ya anso daga kakan shi kuma ya anso daga imamu ali imamu ali ya anso daga manzon Allah manzon Allah ya ce ma ali alaihi salam ya ali law anna abdan abadallah azza wa jalla مثل ma kama nuhin, fi قومه da mutum manzo Allah ce ma mm. Ali ya mm. kai Ali mm. da mutum zai bauta ma Allah to bawa zai bauta ma Allah maɗaukakin sarki da zai mashi wannan bautan wace irin bauta ma Anas irin bautar da annabi Nuhu ya yi a cikin al'ummashi. shi ka ji tsawon lokacin da annabi Nuhu ya ɗauka yana bauta kiran shi ma kawai kira kiran mm. shi din kan shi ai kiran mm. ma bauta ce ko mm, kiran shi shekara 950 a tsawon da yana kiran mutane ba shekarun shi ba shekara 950 yana wannan ibada manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ce Imam Ali da mutum zai bauta mu Allah tsawon irin ibadar da Annabi Nuhu ya ce a cikin mutanen shi mm-hmm. wa kana lahu mithlu mithlu Uhud Uhud eh. zahaban fa hufi fi sabilillah mm, mm. kuma shi wannan mutumin banda waccan ibada da yi irin ta annabi nu mm. da ya kasance yana da wato zinare wanda ya kai girman uhudu mm-hmm. dutsen uhudu ke eh. mala anas sai ya bada shi ya yi kyauta ko ya yi infaki ko ya yi sadaka a hanya Allah subhanahu wa ta'ala wa madda fi umrihi hatta hajja alfa'anin. da maihi sun Sun bayan safa walmarwa walmarwa mazluman hmm. wato bancin waccan eh, bautar da yi mhm. kuma ya zo wannan kyautai mhm. da dutsen nan sannan ya yi umara hmm. umra da hajji hmm. a matsayin shekara dubu ko da ta kai shekara dubu ne mala la'anas. a kan kafashi ya yi umara da hajji dubu malam anas a kan kafa shi kafa yake zuwa da kafa yake zuwa da kafa ƙasa yake zuwa ba kan wani abu ba ba kan wani abu ba mm-hmm. sannan aka kashe shi tsakanin safa da marwa a matsayin mazlumi mm-hmm. thumma lam walika ya ali mm-hmm. amma kuma bayan cin ya wannan aikin to ali sai ya kasance bai maka bai eh, maka biyayya ba eh, na'am shi wannan mutum shi wannan mutumin da ya hmm. tattara waɗannan abubuwan hmm. sai manzo Allah ya ce lam ya shummu hmm. ra'ihatul lam ya shumma ra'ihatul janna wa lam yadkhulha duk wannan ibada da mutum yayi duk irin ibadar da mutum ya yi mm. duk irin kyautar da mutum ya yi akan aikin Allah subhanahu wa ta'ala wato girman ka kalli girman kai ko da agogo ce wai a ce zinari da ya kai girman mm. agogo mm. mala anas a saida shi ka san kudin shi ba wasa ba kadan bane ba mala to kana da dutsen da ya kai dutsen da na zinari ka dauke shi kai kyauta da shi akan hanyar Allah subhanahu wa ta'ala sannan kai hajji da umara dubu a ƙasa da kafa mm. ka kake zuwa kana dawa mm. sannan a kashe mutum tsakanin safa da marwa mala anas mazlumi kuma mazlumi mm. kisan ma ba wa haka nan ba a kashe mutum mazlumi a tsakanin safa da marwa amma in ma dama wannan mutumin bai bi ali ba to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa ba zai ji kamshin aljanna ba kai balma ba zai shige ta ba to ai kaga ba ma shiga ba tunda aka ce mutum ba zai ji kamshi ba mm, kaga ba magana shiga kenan mm, ba magana shiga kadiya mm. jiddan khatira mala anas mai hadarin gaske al'amarin ahlul bait ya wuce wasa ya wuce wasa ya wuce wasa ya wuce wasa amma zaka ga yanzu dinnan maganar maganan nan da muke yi na yi imani da wanda rayuwar mu ke hannun shi akwai wasu suna nan wannan mujarradin karanta wannan ruwaye bakin ciki yana neman kashe su kwarai da gaske yanzu za a fara jefo kalmomi misali ya ce hmm. ko a ce kaji shi'a hmm. wannan yan shi'a ko a ce rafidawa hmm. ko a ce kaza ko a ce kaza ko a ce zagin sabai ko a ce kaza ko a ce zagin sabai ko a ce wani abu daban wato lokacin da ake kokarin a daga wani eh. ko da za a karya darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a sabko da ita za a yi za a yi za a yi za mu zo nan gaba insha Allah hmm. mu nuna inda za a kawo ruwaya a ce wani daga cikin sahabbai shaidan baya zama tare da shi hmm. amma yana zama tare da manzon Allah hmm. gaskiya ne za mu zo nan gaba mu a nuna inda ake cewa manzon Allah yana tsaya daga tsaye ya tsari astaghfirullah rabbi wa tubu amma kai yanzu ko malamin unguwarku da ba kima ke gare shi ba ka ga yau ya zo ya tsaya ya fi tsari a waje daga tsaye kai ka san gobe baka bi sallah wallahi da gaske to ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wanda ya ce an aiko ni ne domin in cika kyawawan ɗabi'u to wai shi ne ake jifa da irin waɗannan ko a ce yana kwana da janaba asuba tana yi masa asuba tana yi mashi mm. ya makara mm. har yana in sallah ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam mm. yana qada'in sallah wanda ya zo da ita wanda ya zo da sallai. ko kuma a ce wani ne ya yi mafalikin kiran sallah ya koya wa manzan Allah ya koya wa manzan Allah wato shi duk eh, Allah ta'ala ya soka masa da wahayin sallah da komi yanda za a yi ta ya alwala a yi kaza yawa amma bai soka masa da kiran sallah sai sai wani yayi mafarki sai wani yayi mafarki ko kuma manzan Allah ka ina lillahi wa inna ilaihi raji'un za mu zo mala mm. da yake ne ba fage mu bane ba eh ko ka ji wai manzan Allah ya mm. tafi zai wani aiki mm. sai wani sahabi sai ya jawo shi ce ba Allah ya hana ka wannan ba sai manzan Allah ya ce haka ne kana gaskiya ya manta ya manta astaghfirullah kaga wancan annabin nasu kenan shi yasa idan muka ce annabin mu daban na wahabiyawa daban da eh, dama kwarai da gaske saboda su annabin sa yana makwantuwa mm. annabin sa yana kwana da janaba mm. Allah sa sama yake mm. mala anas kuma Allah sa yana da wuri kuma yana sabkowa yana da gonar dabino ma wanda yake dan sabkowa ya tauna da shekara da kuma eh, yana da kujera idan yanzu na har kara take kujera saboda nauyin Allah subhanahu wa ta'ala tauhidin ibn taymiya tauhidin ibn taymiya to kaga idan muka ce Allah mu daban na wahabiyawa daban mm. a kaga ba kuskure eh, ba kuskure a ciki ba kuskure ba kuskure mala anas mutum ya bi addini gaba ɗayan shi da qur'ani da hankalin da Allah ya baka zai zamanto mutum zai tantance Allah daga waɗannan abubuwan daga waɗannan abubuwan zai tsarkake shi zai nisantar da Allah mm. Allah ya girmama mm. sha'anin Allah ya girmama da ya kasance mai makami yana da wuri so ai shi ya halicci wurin ma shi ya halicci wurin al'arshin nan da suke cewa Allah yana saman al'arshi mm. malam Anas mm. al'arshin nan da ake magana Allah yana sama to kafin ya ai ya ce mu ya halicci al'arshi ko mm-hmm. cikin kwana na mm. cikin kwana shida to kafin ya sammai da kasai da wai da sauransu gaba to kafin ya halicci ya halicci waɗannan to ina yake da ina yake da tunda in dai mutum ya yarda da Allah mahalicci ne shi ya halicci yawa shi yasa suka ce wai ranar alkiyama mm. Allah zai zai yi abin da mitin mm. wato zai zama da yan aljanna mm. su gan shi ya gan su ya ce musu me suke ce a ce za a yi masa ruwan yan mata duk waɗannan ruwayen da ke cikin eh, umar su daga cikin buhari da musulun da wani da wani kuma an ce wai waɗannan littafin sai yayi ne to kaga duk irin wannan wato lokacin da aka ce Allah subhanahu wata'ala yana sama to duk abin da aka ce yana sama kaga ba zai yi ba zai kasance yana nan ba mm, gaskiya ne wato yana da wuri duk abin da ke da wuri kuma mm. yana da haddi mm. duk abin da ke da haddi yana da mi dole ga saboda idan ya kasance za a ga Allah subhanahu wataala dole ya kasance yana da haddi yana da gurin da za a gan shi da haddin shi idan idan ya zata ganin Allah subhanahu wataala zai kasance yana da makanu mm. farko mm. Mm. yana da wuri sannan zai kasance bancin wannan wurin zai kasance dole yana da mi yana da iyaka da gaske ko waɗannan ɗaya daga cikin illa da waɗannan abubuwan a siffanta Allah da waɗannan abu. kwarai kuwa to ai kaga suna da wannan ɗin tunda ko kaga batun Eh, hadisin da ake cewa Allah ta'ala ya halicci annabi Adam a bisa tsawon shi yawa kuma shi annabi Adam tsohu saba'una zira'an ka gani kaga tsawon Allah shi Allah ta'ala tsawon shi zira'i saba'in ne kuma ya halicci annabi adam a daidai wannan zama da kuma siffa shi kaga kenan na adam irin siffa Allah ce eh kwarai shi yasa hasu wacce ruwaya da su abubuwa da suke eh, kawa mm. suke cewa wai kar ka siffanta kar ka mm. muna na siffan mutum mm. saboda Allah ya halicci mutum da irin siffa shi eh, irin siffa shi ba saboda in kaga mutum kaga kaga Allah subhanahu wa ta'ala wal billah to malam insha Allah za mu <laughs> abin nan za mu dan je to gafin mu je dai wato wannan ruwa tana magana cewa manzon Allah yana cewa da za a kashe mutum tsakanin safa da marwa musulmi amma yayi sannan yayi hajji mm. yayi umara dubu da kafa mm. sannan mala anas mm. sannan ya ya bauta irin ta annabi nuhu sannan yazo ya kyauta ko infaki ko taimako da dutsi na dutsen da yake zinarin da yake girman dutsen uhudu mama damar bai bi ali ba to wannan kamar bai yi bane mal mm, manzon Allah sai ya kara da cewa ba zai ji kamshin aljanna ba mm. sannan ba zai shiga aljanna ba mm. to Allah sa mu dace insha Allah za mu dan huta kaɗan sai mu dawo masu kallon mu ah, za mu dan je mu huta kaɗan za mu dawo domin ci gaba da shi wannan shiri din insha Allah ku saurare mu